لكتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير وان شماكو منكاو منكاو كرشن آية كرشي أصورة الفاتحة آية بقي صراط أبنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين يوضا متاشي مشتملات الفاتحة واتو bayan mun ji ma'anonin fatiha gwargwadon yadda malam ya kawo to su yi dunkule wannan fatihan wasu sakonni take kulle da take kunshe da su mustamilat abinda ta tattaro faslun ishtamalat hadhihi suratu alkarimatu wannan sura mai girma ta tattaro wahiyar sab'u ayati abu na farko kenan tattara ta tattara ayoyi guda bakwai su ayoyi guda bakwai nan alhamdulillah akan yaba ma Allah Allah abin yabo ne wa tamjirihi ta tattaro girmama Allah subhanahu wa wasana'i alaihi ta tattaro yaba ma Allah subhanahu ta'ala bi asma'ihi alhusna ta hanyar ambaton sunayensa kyawawa almustalzimati litifatihi al'ulya sunayen da suke tabbatar mushi kuma da siffofi manya din da aka ce alhamdulillah aka samu sunan Allah sai aka samu sifofi arrahmanu ar-rahim bayan an samu rabbi an gane ko siffofinsa wanda suke tabbatar masa da girma bayanan <clears throat> wa'ala zikirin ma'adi suran ta tattaro ambaton ranar tashin alkiyama isa wani malami ya yi littafi zadul ma'ad tattali don ranar tashin alkiyama littafin da daɗin karatu shi komi ko za ku yi maganin da Manzala yake tafiyar manzo Allah ci abincin Manzala, Allah raunin manzo Allah kalan rigar Manzala, kalan kaza na manzo Allah komi na Manzala, Allah komi na zabil ma'al shikenan komi ko irin na Manzala kake nawa to ga shi, kaza irin ko ko da lomon ko ne ya fadi irin lomon fadin ko Manzala Allah ya fada kwanan Manzala, kaza na Manzala. kaza komi kada ka dauka har sallah har komi duk wata mu'amala irin asuwaki shi tsawon shi gajartar shi zan shi komi duk gaina zadul ma'ad kana zuwa labarin ka anjima ka tsara duba ka tuno za ka gai in koma can gada tara maka kwanoni ne sai ka fita waje wallahi ka je ka nemo abinci Allah ya taimaka wa huwa yawmuddin in baka san ma'ad ba ita ce ranar din me din ranar hisabi wa ala irshadi ibadihi ila su'alihi suran ta tattaro shiryar da bayan Allah zuwa roƙon Allah wa tazarru ilaihi kuma su kankan da kai wajen roƙon shi ba a roƙon Allah gatsar gatsar a'a wa tabarru min haulihim wa quwwatihim kuma su yi baran baran da wayau da ƙarfi wato ƙarfinka wayanka kai tabarru'i ka watsar da shi dan duk wani wayo da kake jin kake da shi da wani ƙarfi ba zai yi tsina maka komai ban Allah bai taimake ka ba duk maganin kai kana da dabara kana da plan ka shirya kaza kai dai in Allah bai taimake ba ka gama shirya kana wahala ne kawai in kuma Allah ya taimake mutum shikenan wallahi ko duniya ce kai wani in ka zauna da shi sai ka ga bai kamata ya samu duniya ba bai da wayau ban wani wayan da yake da shi amma sai ka ji kai da wayanka da komai ka tsuguna kana jiran kai mai bayani kai ta bayani ya ki ganewa to da ai bai da wayau kai kuma kai ta bayani kai ta bayani kuma sai ka gama bayanin sanin idan ce to ga dan kaza je kai min aikin idan ku tsoro na bai san ma ga butiran ka ga karfin ka ga lafiyan ka ga wayin ga komai kuma Allah bai baka ba ka ga wani na magana gaba ɗaya yuci ne sai wato in a awo ne ma na kowane irin abu ka sashi a ciki sai ka kasa ka ga to ya akai kuma ya samu duniya ka gan shiga ga manyan masu wayo da basira da komai suna jiran shi ko riga bai iya sawa ba bai iya tsinkawa bai iya sawa ba Allah ya ce mu ke mu saboda aka tabarru min haulihim wa quwwatihim ka sanci ka watsar da wani wayau ka watsar da wani karfi wani karfi kana da shi a wani wayau kana da shi a ta tattaro ka mika ma Allah al'amari wa ila ikhlasil ibadati lahu sannan ayi ibada tsantsa ga Allah fatiha ta tattaro wannan wa tauhidihi bil uluhiyyati tabaraka wa ta'ala da kadai tashi wajen karbo doka uluhiyya karbo doka wanda yake kafa doka abi to shine Allah subhanahu wa ta'ala to fatiha ta tattaro wannan wa tanzihihi an yakuna lahu sharikun tsarkake mahalici kada ya zama ka sa mushi hadaka sharik au nabi ko kini ka rika tunanin za su kafada da kafada da wani amu masu ko kamance ciniya duk wannan suran ta kore shi ba a ma'alla haɗaka ba a sa ma'alla kini ba a sa ma'alla mumafi kama wa ila su alihim suran ta tattaro shiryar da bayan Allah su roƙe shi iyahu shi Allah ɗin alhidayata shirya ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wa huwa dinul qawim shine addini da daidaitacce wa tasbutuhum alaihi ah, wa tasbitahum alaihi kuma su roki Allah ya tabbatar da su akan hanyar hatta yufdiya bihim zalika har wannan ya kai su ila jawazi sirati alhissi zuwa ga tsallake hanyar da za su gani domin hanyar addini wata hanya ce wadda take mai faɗi ba hanya ce wannan wanda za ka ce gata an an sare bishiya an yi ciko an yi kwalta ga ta kana takawa ba rayuwa ce gabaki dai ta ake ce ma addini to wannan ya kai su zuwa ga hanya ga ta hanya dogar wanda ake takawa tunda ai akwai sirati ko ran tashi alkiyama manzo Allah ya ce akwai sirati wanda shi ba rayuwa ne ba hanya ce shi ko wannan siratin da ake magana rayuwa ce kaga rayuwa ai yana da fadi ba za ka iya samun hudud na rayuwa ba rayuwa ba ta da hudud in kace za yi ma rayuwa haddi kai mata iyaka ai za ka sha to kai ne hududu ai na hududu ha to wannan hanyar ta addini mai kakka har ta kai su zuwa ga hanya ce hanyar da za su gani su taka su ce ina Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya akwai wata sirati wata hanya hisiya wanda zaka ganta babu kuma wata halitta ta Allah wadda za shiga aljanna wadda ta bi ta wasu kansa daɗi ba a ba ta ya ba da misali hadisin muslim ya ce hanya ce ɗuɗar siririya baka akan bakin wuta kuma ba ta kai filin gashin kai ba siriri amma kuma ta fi duk wani abu mai yanka ta fi shi kaifi to wato <clears throat> Allah ya tabbatar da su akan jawazi siratsi hissi Allah ya taimake su tsallake wannan hanyar wanda za su ganta kamar yanzu ne kace hanya mai kwalta yawmul qiyama ranan nan da za a tsayi ranan tashin alqiyama al-mufdi bihim ila jannatin na'im wanda ita wannan sirada ita ce kuma za a tsallaka a tafi zuwa ga jannat aljannan nan mai yawa an-na'im na ni'ima dan aljanna garuruwa ne in za ga an gina manyan birane sai ka ji estate estate yanzu ana cewa ko estate estate estate kaza ya yana daukan gidaje iri kaza a ya aljanna take estate shi ake cewa jannat gini gini gini gini gini ne gayi nan fululu amma kuma daga wurin sarari Allah na cewa to gidanka kai ne kake osokoro a sokorkoro road haka ne ko can kuma kila a faɗo ni christian kwaro gida mai namba 356 apku u to ana zon faɗa ka gane gidan yace ai na sannan tangaran yanzu ko abuja ka je muka kila ka je a sokoro to sai da a safara ka kai ma kai karan kanka in ka je ka rasa inda za ka je misali na bar misali da Najeriya to in manzala ce wallahi in aka faɗa mutum aga mushi sabi aka faɗa mushi namban gidanki da estate din da yake da namban gidanki yafi kowa sanin gidan yafi kowa sani yanzu kai ko za ka je gari sha'ani ga kati kana ta yawo da kati don Allah kun gane nan gidan mai lamba kaza gidan mai lamba kaza kana dan jihar Kaduna a Kaduna zai je wani wurin sai kai tambaya so 30 to wani Kaduna a Zaria ma ko na yanzu nan dukkan mu zariya Zaria da an faɗi ko ina mutun ya sani ana cewa to kaje in kaje limanci to wani wasu ke limanci ina ne kuma a can kaje angon juma'a ba ka ta wani kwararo ka gangara to gida na nan mai nan ba kaza da kaza sai kana ta tambaya da dan kati a hannu to lahira ba ka take ba ga ta dai jannat ne estate estate ne amma in aka faɗi estate din, aka faɗi yankin in crescent ne in road ne aka faɗi namban gidan da lambobin shi ana gama gaya maka ba kowa ganewa sai dai kai assalamu alaikum kai kada ka tsallake sauran ai tattauna sai dai ka bar su anan ko ko wanda za ka gama faɗin adireshin gidan shi sai na jira wani anan <laughs> akwai wanda zai jira ai ba wanda zai jira ko ta kan shi zai yi Allah ka zami nasara ila jannatin na'im fi jiwarin nabiyina was siddiqina was salihin was shuhada'i salihin ya zama yin makotaka da annabawa dan ba ai ni'imar da take annabta ba ba ai ta ba was siddiqina da siddiqai wa shuhada was salihin washtamalat har yau ayan fatiha ta tattaro ala targibi fil a'mali salihah akan kwadaitarwa ayi ayyuka na kirki Allah ka muke mu yin aiki salihu li yakunu ma ha yawmal qiyama domin ka kasance da salihai ran tashin alkiyama yan uwa abu rayuwa a hankali abu rayuwa a hankali don Allah babu wani tsanani babu abin nan kowa ya kokari ya taimaki kanshi kawai ga me zai iya gyara ya diba ya diba mu wallahi a daina ta dogon buri mutum ya diba mu kanshi kuma daidaita abin da zai iya shin ya ji kawai hal da kanshi akan neman abin da bai takara ya karya ba mutum har ba salihu ba zama kha'in kana neman sai ka samu kaza sai ka samu kaza sai ka samu kaza ko kuma kana jin haushin Allah kana ga wani sa'an kane don me sai samu kaza ba a haka ba a haka yanwa kowa rabon shi ke ci kuma rabon ma duk inda inda kaga mutum ma jarabawa ce aure ne ya'ya ne gida ne abun hawa ne abun duniya ne komai duk jarabawa ce ba maganan wani tare kuka taso ne ba maganan wani yi da kake taimakon shi ne duk ba maganan wannan duk ba ana ake al'amarin mu kai ne kallon mahallicinka yan uwa Allah ke muke mu a tarjihu fil amal salihah li yakunu ma ahli don mutum yanzu tare da mutanen kirki yawmul qiyama ran tashin alkiyama wa tahzir suran ta tattaro min masalikil batil sai bayani akwai hanyoyi na banna li'alla yufsharu ma asalikiha dan kada a tada mutum tare da waɗanda za su bi waɗannan hanyoyi yawmul qiyama ran tashin alkiyama. wa humul maktubu alaihim wa dalluna su ne wanda aka yi fushi da su da kuma batattu kuma kun ga a ƙarshen fatiha nan namanta malamai suna faɗin cewa tsari na rayuwa a duniya ga baki ɗaya fatiha ta yi bayanin tsari na rayuwa a duniya ga baki ɗaya tsari uku ne katal duk da yake akwai na hudu amma ƙur'ani bai zo da shi ba saboda shi ba tsari bane shirme ne tsari ko dai zama tsarin rayuwa musulunci ya tsara mu ko kuma ya zama tsarin rayuwa yahuda suka tsara maka shi ko kuma ya zama tsarin rayuwa nasara suka tsara maka shi babu wani tsarin rayuwa da ya wuce wannan guda uku babu akwai majusawa wanda ba su ba cikin waɗannan duka to su ai ba su da tsari mahukata ne shi sa qur'ani bai zo da su ba amma za ka ji an ce a hadisi kowane da ana haihuwan shi ne ala fitra iyayen su suke mai da shi ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi shi a hadisi sai ƙara wancan ya ƙara wancan ne kasancewa ba an manta da shi ne ba amma shi shirme ne wanda aka ce maka ba mu jushe ne ko gantalalle ne ai yana rayuwa ne ba da tsari ba shi na mahukaci ne amma in kana neman tsari to a wurin nan guda uku yake to kuma bidiyo halaka ne yahudawa suna da tsarin da suke shi kuma tsarin ne wanda za ka gan shi ana jin daɗi ana walawa ka ga gida an gyara shi sauro makaruhi ne ka gan shi a gidan nan makaruhi ne ba shi yanayin tsari gidan masu sauran ba zai shi kai an mata abinda in sauran ya zama ma zai kama shi an duk an shirya ai tsari ne an gyara abubuwa an tsari ne to yahuda na da tsari irin wanda suke da shi kiristoci na da tsari a kiristance irin wanda suke da shi musulunci na da tsari irin wanda yake da shi su kenan tsarin guda uku shi sa suke idan su siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim saboda akwai siratul ladina an'amta alaihim akwai siratul maghdubi alaihim akwai siratul dalin sirat guda uku in ka cire wannan babu sauran sirat sauran su gido ne su ne majus su ne sabi'a da su sauran waɗanda hari gido. to fatiha ta tattaro ta ƙara buɗe maka cewa hanyoyin rayuwa uku ne biyu ta za'a ɗaya ita ce kaɗai mafita sai isnadul in'ami ilallahi dunar idlal war raddu alal qadariyya jingina ni'imomi zuwa ga Allah ba a jingina bata zuwa ga Allah da kuma raddi akan qadariyya da jabarawa eh, jabariyya qadariyya qadariyya daban ƙadariya, daban jabariyya kuma daban akwai kungiyoyi daban na addini وما أحسن ما جاء إسناد الإنآم إليه في قوله تعالى يا كاوان يندى الله سبحانه وتعالى أكا جنجنا مش نئمة سورة الفاتحة أكا تي صراط الذين أنعمت عليهم تفرك وند كيمس نعمة وهذف الفاعل أما تي أكا شاري مي أيتم في الغضب وجنهشي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ba gairin lazina gazabta alaihim ba ce gazabta alaihim ba ya kamata a ce ayan ya kamata a ce gairin lazina gazabta sai aka ce a gairin magdubi alaihim aka cire ta ulfa'il wa in kana huwa alfa'il duk da yake kuma shine ai ya halitti aikin da suka aikata din har suka zama aka yi hushin da su amma ba jingina mushi ba غير المغضوب عليهم في الحقيقة كما قال تعالى كمان الله يتي ألم تر إلى الذين تولوا قوما كذب الله عليهم باك جنون وند سك بحنيا وطن دا الله يهوشي دسو سوف يهودو كان كان القرآن ذاك جسن تنتن الله يهوشي دسو يهودا ne suka ce Allah marwaci ko baka ne ba yadullahi maghlula Allah ya ce qullat aydihim wal'in Allah ya tsine musu saboda kawai Allah ya ce ku ci da dukiyanku a gina addinin Allah suka ce a Allah ne yake can wada da wani abu ashe ma talaka ne marowaci ne gulul shi ne ruwa marowaci ne da suka ji Allah ya tsinin suka ce a to wa marowaci bane to dai talaka ne Allah ya ce lakar sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu Allah ce mun ji zance wanda suka ce Allah fakiri da sun ce marowaci ne suka ji Allah ya tsine mun sai suka ce to a'a matalauci ne Allah ce mun ji wanda suka ce mana mu matalauta ne mun rubuta kes din an rufe fayil din sai a lahira za a yi to kai waɗannan Allah bai hushi da su ba kai kuma baka da wani hoto a duniya sai su da ka tashi in ba ya yahudi ya abu kai kana ga ba iya ba komi wani har tafiyan shi na soyi na wani anne ne na wani anne rikakken anne ya tafiya irin na shi ke so ƴaƴan shi irin uh, activity na su irin na wannan harnan ne Allah ya sauke saboda haka a zahirin aya Allah ya tabbatar cewa alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ba ganin wanda suka bi hanyar wanda Allah ya fushi da su al-aya wa kadhalika sanadu dalal ila man qama bihi haka nan bata ma sai aka jingina mu wanda ya tsayi da bata wa in kana huwa allazi adallahum bi qadarihi duk da yake a kaddarawan shi shi ya kaddara musu haka nan din kama qala ta'ala man yahdillahu wa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirye da shi a shi ne shiryayye wa man me wa man yudlil ina nake yawa wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda ya fitar da shi kuma ba wanda zai jibinci al'amarin shi ba wanda zai sashi akan hanya wata ayan Allah ya ce wa mayu bilillahu famala fama fala hadiyala wanda Allah ya shifar da shi bai da mai shiryar da shi wa ya zaruhun fi tsogo ya amahum sai Allah ya basu ma cikin imuwa suna bagauniya Allah kare in Allah ya buji mutum cikin imuwa yana bagauniya to wallahi ya bari ba abin da zai fidda shi ba abin da zai fidda shi to amma ila gaida zalika min al-ayati ad ala annahu subhanahu huwa al-munfaridu bil hidayati wal izlal ayoyi sun yi bayani cewa Allah shine ya kaddara shari'a da bata la kama taqul al-firqatu al-qadariyya banda yan qadariyya yadda suke cewa wa man haza hazwahum da wanda ya bi hanya irin hanyar su min annal ibad humul ladina yakhtaruna zalika wa yaf'alun cewa bayi suke zaba kisa jabarawa a ka'idan jabariya ba a yabo ba a zargi ba a yabo ba wani za ka yabe shi a duniya ba wani za ka zargi shi ko ɗanka ne ko ka yabe shi allah ya maka arziki ka yabi 'ya'ya biyu ɗaya ya tashi da safe ya share gida allah ya maka arzikin mashin ko keke ko mota ya wanki ya gyara ya goge ba sai ka ce ya wanki ba da ya ga ka cire kaya ka sa ka cire ya san al'adan ka baka maimaita ko kuma sa su biyu ka gama zai cire zai wanke ya je ya kwadugo ya sai turaren ashirin ya yi fama yan kayan naka ya aje ma ɗayan ko shi in gurgu in gari waye ma tara bai tashi ba sai ya ji ana cewa ina kwanan wani sai gabu da ido ya ji za a shanye ko bai samu ba ya tunkari kofa ya zo ka ce ya aka yi kaza kullum sai ka ce mai in kana so ya aiki ka faɗa so ɗaya to bai wadatar ba bai ji ba sai ka faɗa ƙalla su goma sha takwas sannan yi to kada ka yabi wannan kada ka ƙarfi wannan sai su ce maka majihur sai sa ke musu jabariya ai an halitta shi ne ai kawai shi ai Allah shi halitta shi haka shi ai Allah sai sai su kawo maka yan Qur'ani su ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun aiki da kaga kowa yana yi Allah ya halitta shi haka in ka haifi ɗa ka ɗauko yana ɗan shekara biyu fito sai ka iske mutum wani ya zo da gora ya rabke shi ɗanka na miri ya samu ƙaya yanka sai to Allah haka Allah shi haka Allah ya yi shi shi ba za ka zarge shi ba aiki Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikata ko ka sai mota ya zo ya zo ya ga ya bude maka mota ya gudu ku ya sace ya gudu a a kada ka zarge shi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ko ka yi jikwa dugo ka ji jiki ka so abinci ka ce za ci kayan haka da hannu sai ya zari abincin eh, ya kai a wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ko ya zara kuɗin ka ya gudu ko su ba ruwansu kada ka zarge shi shi Allah haka Allah ya yi shi shi eh a yanzu na duniya ce hmm, wato ba yadda bake ko Allah ya tawake jabar to kadariya haka suke cewa ba in ga mutum na aiki mai kyau kada ka yabe shi zai zo masallaci ya shara ya gyara ya kira ila ya kira sallama ya tara mutane ya daidaita tahu ya limanci ya karanta ya meye ya kwarba wani kwanye ba wani kuma abin da yake zai fasa gidan wannan ya saci dukkan wannan ya karya wannan in ka ji an yi sara suka an huda mu wani ciki to shi ne ko kuma 'yan cimɗin sai suka wannan a kada ka ai aka Allah ya halitta shi shi ba komi a a yanzu kai gabo ga yake mutum da gora ya make ɗanka ga wuka zai yanke shi yaya kake gani za ka gane ko bayanin wallahi halin kuma ta mun ko ya aka yi ko kuma yan kuɗinka ya ɗauke kila ka ji jiki ko kuma kuɗin adashe ne kake tara za ka je ka kai sai ya ɗauke zai fanki a guri ke zaman ka kace a ah, wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna haka Allah ya rike shi maguji ne wato da kaji guri zai dauke guri Allah ya tawaki malam yace raddi ne a cikin kadariya su haka suke saboda akwai wasu ayoyi a Qur'ani shi yasa muka karanta a cikin awasu akwai mushkilul ayati akwai mushkilul hadith ba mu sai littafi ne yanwa ba ma a nema mushkilul ayati akwai wasu ayoyi in za ka sa molan kane in kai wasa yanzu nan za ka halaka wallahi haka hadith akwai mushkilul hadith in molan ka za ka sa karatun ka bai kai ba nutsuwarka ba ta kai ba to wallahi ba kai suka gane su in din har ne shi sa mai littafin nan ya ce akwai ayoyin da Allah kan faɗi idan ya faɗi su kowa zai gane akwai ayoyin da Allah zai faɗi wallahi sai ka san makwanta da malaba da sirrin larabci sannan za ka hararo ga ainihin da sakon yake akwai ayoyin da yake da kai ɗin da larabcinka da shekarunka da ba baka isa ba sai iliminka ya kai bayan ya kai yana da yawa sannan ko ka tana da faɗi in yi zama ilimin kaɗan kaɗan ne amma ka je ka buɗe abubuwan da kake so ka yi hidima to ka bani ka bani can za ka ɓace ga nasi a hannunka kuma ka ɓace saboda wayewanka na ƙwaƙwalwarka ba ta buɗe ta kai nan wurin ba kai kuma kai ne maka buɗe ta da kuma ko kuma karatun kaɗan kaɗan ne kana so kai magana kuma akan abu mai faɗi sai ka shiga cikin wahala in karatun kaɗan kaɗan ne tsaya ɗan kaɗan ɗin tunanin kaɗan kaɗan ne tsaya nan bari mu ji bayanan da malami ya ce nan ne ka dariyar suka faɗi da wanda ya bi hanyar su suka ce wai bayi su suke zaɓa ma kansa aiki in ko mutum ya zaɓa kar ka zargi shi kar kuma ka yabe shi wa yahtajuna ala bid'atihim bi mutashabihin min alquran wannan bid'an suna kare ta da ayoyi da aya suke kare ta wa yatrakuna ma yakunu fihi sarihan fi ar-radd alaihim ayoyin da suka zo sarihi wanda zaka iya counting nasu kai ka tace wannan maganan sai su aje shi malaki wa hadha halu ahli ad-dalal wal ghayb wannan shine halin ma'abuta bata da halaka wa qad warada fil hadith sahihi ya zo hadisi lafiyayye idza ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu in ga masu bibiyan ayoyin da suke kama da juna kaman akwai karo fa ulaika alladhina samma Allahu sune wanda Allah ya ambata fahdaruhum kashedin ka da sauraron su kuma malan shi ma nan sai kawo mana magana kawai bashi kai za su ci halili saboda ba matsalan rigiman tauhidi zai shiga ba Malamin tauhidi ne za su cikin wannan rigima ta fita lafiya za mu zo kawul mufid inda malai ya kawo su afkar irin wannan ya bi su ɗaiɗai ya tsinke su ya rinka musu killa killa ka kawo ayan ya kawo ayoyin ya jiro su a yi amfani da molan kaɗin ƙwaƙwalwa a shiga cikin shi saboda mai ƙarin ƙwaƙwalwa yanzu nan sai sha wahala yanzu nan sai sha wahala manzon Allah sallallahu alaihi yani fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahdukum a kai idza qala ahdukum fi salati a yawa fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce fa amma allazina fi qulubihim zaygun waɗanda zuciyarsu akwai karkata na lalacewa fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su rinka bin abin da ke da shubha abin da ke da wuyan ganewa ibtiga alfitnati don su jefa fitina a cikin mutane wabtiga a tawilihi don su canza fasaran alkur'ani su canza bayanan yadda ake so dan adam ya rayu falaita li limubtada'in fil qur'ani hujjatun sahiha wannan suran yaba ma Allah subhanahu wataala ga yan bid'i ga masu irin waɗannan bid'o'in suratul fatiha ga baki ɗayanta ba hujja bace ingantatta ga 'yan bidi'a li'an al-ƙur'ana ja'ilun liyafsil al-haqqa min al-batil shi ko ƙur'ani ya zo ne domin ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya mufarraƙan ko mufarriƙan ko mufarraƙan mufarriƙan bainal huda wa dalal ya bambance tsakanin shari'a da bata wala tafi tanaqud ai babu tukka da warwara ƙur'ani wala ikhtilaf babu sabani a ƙur'ani li'annahu min indillahi tanzilun min hakimin hamid at-taminu ba'da al-fatiha malin yace shine kalma na karki da yakan fatiha yustahabu liman yaqra'u al-fatiha an yaqula ba'daha amin mithlu yasin mutun yace amin yanzu za karanta yasin kana cewa ne yasin kana haka ko yawa ya din ba maddin shi saboda kalman a din farko yana da kirawoyi daban-daban akan ce amin akan ce amin akan yi imala ma a e, min a e, me duk da ruwa ya ce ta karke wanda suke cewa asalinta ba larabci bane shi sa ko kiristayen kai zaka ja ce ne a ne ko ba haka yake cewa ba a ne amma akwai riwaya da zo da haka ai da imala ل ويقال آمين بالقصر أ شيء آ بالقصر ولا الضالين آمين بالقصر مثل يمين ومعناه اللهم استجب مما أنا آمين ما نجني يا الله ك ر ب و ن ا روكا لاكل هن ينقطتو هن Allah ka kauda mu hanya madidiciya Allah ka tabbatar da mu Allah ka karba to shine ma'anan amin kada a karanta fatiha baka ce amin ba dan uwa hanyoyi ne guda uku mun yi bayani ka roki Allah Allah ya tabbatar da kai akan madidicin ya watsar da saura in ba haka ba sai mu ke fada ruhu wa dalilu ala istihbab eh, amin. dalilin cewa mustahabi ne a ce amin ma rawahu imamu ahmad وأبو جودة والترمذي عن وائل بن حجر دقا وائل بن حجر قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يسي نادما قال يا يكرنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته يا يا يا جا صوتي ولا أبي دودة رفع بها صوته يقول آمين انت سيفر هذا wa qala tirmidhi ce yace hadisin hassan wani hadisi ne mai kyau warwiya ana ali wa ibn mas'ud wa ghayrihim wa an kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza tala ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin qala amin suka ce idan manzo Allah ya ce ghayr al-maghdubi alaihim wala ad kan ce amin hatta yasma man yalihi min as-saff al-awwal asahun farko sai sun ji ورواه أبو داود وابن ماجة وزاد فيه فيرتج بها المسجد أو ترواية أن شيء يرتج إذا من ذلك يتي آمين في مسلتي يدوك في كجيري إن أن شيء يرتج شيني جيري إيكو سيدوك مسلتي والدار قطني وقال هذا إسناد حسن وعن بلال أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين wato wata riwayan manzo al-bilal yake cewa ya rasulullah kada ka riga ni fadan amin ina son ku riga ka faɗan amin ko kila addu'an da kai zamani na fada amin din wani riwayo ne suke tabbatar da amin ba muna tafsirin mai amin din ba wana qala abu nasr al-qushairi an al-hasan wa ja'far as annahuma shaddada Almima, amma an samu riwayan da suke tashdidin mim am min mimun don a sha masa shadda an samu riwayan wannan kamar yadda Allah ke cewa amin albayt alharam qala ashabuna wa ghayruhum wa ghayruhum wa yastahabu dhalika liman huwa kharij sala suka ce eh to shi irin wannan amin din ba sallah ake shi in dai amin to kharij sala wa ya ta'akkadu fi haqqil musalli amin din nan ana so kowa ya faɗe ya faɗe shi wa sawa'an kana munfaridan aw imaman aw mamuman wa fi jami'il ahwali munfaridi ne jam'i ne yake bi yaya ne to ayin ka kalli girman addu'o'in da aka wo lalle zai zama mustahabi mai karfi kowa ya ce amin an gane wannan ko dan ma ba a ce wajibi ba lima jaa fi sahihayn an abi hurairah radiyallahu anhu Ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal idza ammana al-imamu aminu idan liman yace amin ku ce amin to in kana karanta littafai za ga malamai sun tattauna anan a wani gaba ne za a ce sai malamai suka da fahimta guda uku idan limamin ku na cewa amin kada wanda ya ce amin sai ya ce saboda idan ammanal imamu fa aminu in limatin ne ya ce amin sai ku ce amin in ko baya cewa baya cewa amin to idan cewa da dolin to ku ce amin an gane wannan ko saboda haka wani lokaci liman zai ce amin wani lokaci liman ba zai ce amin ba amma su mu za su ce amin to kaga amin din ya zama niyya da mataki guda uku in liman baya cewa amin sai ku ce amin ɗinku in ku yana cewa amin to ku jira ya ce amin din sai ku ce amin shi yafi fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dambi duk wanda amin din shi muwafaƙa, muwafaqa yayi daidai da amin din mala'iku an gafarta mishi abin da yayi na zunubi wal muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza qala ahadukum fi salati amin wal mala'ikatu fi samaa amin idan ya ce amin a sallar mala'iku ma a sama za su ce amin fawafaƙar ihidahuma ukhra amin kai wannan ɗin amin ta daidai da wannan amin ɗin ku fira lahu ma ta kada min zambihi an gafarta mashi, abin ya aikata na zunubi Ƙila, wasu malamai suka ce bi ma'ana man Aminu ta'minuhu Aminu mala'ika fi zamani ana nufin zamani ne lokacin da kace amin lokacin suka ce amin ko sun ce zamani ake nufi wakila fil ijaba wasu ce a'a wajen karba ne idan daidai lokacin an karba amin din mala'iku to aka karbi kai ma naka amin din lokacin ake karban amin din mala'iku lokacin aka karbi naka amin din to wannan lokacin ne wannan falalar take faruwa wakila fi sifatil ikhlas suka ce a'a ikhlasi ne kawai in dai ikhlasin ya zama irin ikhlasin mala'iku wurin fadin amin to shi kenan ka sha وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين إذا لمن يتي ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله إن دي لمن يتي ولا الضالين كوكا تي آمين كومامو تو الله يبيامك بقاتنكو بكم الله كرب أمنا وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا معنى آمين يا الله كذا كتابد فاتمو tabar da fata saboda kana fatan Allah ya saka hanya madidiciya ne ya kauda ka daga hanya abin nan na batattu wa qala al-aktharuna ma'anahu Allahumma stajib malam da shi ya bude da shi ya kulle yace indi abin da yafi shahara ne shine ya Allah ka karba an gane wannan ko sai kaga wannan ah, tusutul fatiha bakin gurgudu alhamdulillah abin da muka yi faɗa daidai a cikin wannan sura Allah ya ba mu nasarar sa kuma ya ba mu yi ko aiki da shi kurakuran kuma Allah ya yafe za mu shiga sura ta biyun Allah ya kai mako mai zuwa malam ya fara da rabbi yasir wa a'in yasir wa a'in galibi rubutun da za ga malamai suna rubuta ya Allah yasir wa a'in sauƙaƙi ka tema sauƙaƙi ka tema Allah ya taimake mu sai mu da kan Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa mana albarka damuwa da muke fama da shi daidai kuma wato Allah ya warware mana wanda ke da wata bukata wajen Allah Allah ya biya masa wanda ke da wata bukata wanda ba zai iya ba Allah ya iya masa Allah ya tallafa masa Allah ya agaza masa fitincinu na zamani da kashe-kashe masu neman fitina a wannan jiha da wannan ƙasa na kaskashe jama'a Allah ya mana maganin su a duniya ma baki daya masu jefa mu duniya fitintunu da kashe-kashen jama'a Allah ya kawo mana ƙarshen su wannan kaka da ake manoma sun fada daji suna ta aiki kowa na kokarin ya ga abin da ya samu ya tsira da shi Allah ya tsira da su da alheri Allah kuma ya sa albarka ga abin da aka samu ah, Allah ya maimaita mana damuna irin wannan wato da ma wanda ya fi shi Allah ya kare mu daga zama da yunwa da fatara da talauci wannan siyasa da take tun karowa Allah ya sa mu gauce wanta lafiya mutuntunan da ke ciki Allah ya kare mu alherin da ke ciki Allah ya sada mu ko demokuraɗiyyar baki ɗin ta kuma Allah ya kawo mana ƙarshen ta Allah ya kawo mana ƙarshen demokuraɗiyya da fitintunin demokuraɗiyya rabbana inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bikum fa amanna a gabanin mu Allah ya shiga musu gaba Allah ya kama musu Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya tallafa musu Allah ga ta ya muna addu'a